الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين sauƙin Allah سبحانه وتعالى ta'ala mai kowa mai komai mai iko da irada da ya taɓa mana gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da rufi rufe al'asiri inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo ina huwa liyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau rana ta goma sha shida na wannan wata mai albarka wata ramadana na wannan shekara ta hijiriya uku. muna nan har yanzu dai a suratul kali an tashi aya ta 90 eh, ko da uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتبل قدم بعد ثبوتها فتذل قدم بعد ثبوتها وتبوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala mai yi da buwaya ya jawo ya buɗe mana misalai daban-daban daban-daban suke tabbatar da cewa duk wanda ya la'akari da su kan yana da hankali yana da tunani ba zai ba Allah shi kaɗai da ya cancanta a bauta masa a girmama shi. Idan Allah ya umarni abubuwa na adalci da ihsani da kulawa da ‘yan uwa na jini da kyautata musu da su ya hana mu aikata alfasha da munanan abubuwa da za a so ya hana mu kuma mu yi rantsuwa mu yi yarjejeniya a kan abu mu zo mu warware ba tare da wani dalili ba yau Allah ya ta walau sha Allah ya ce da ya kada ba shi Allah na ja'ala kun ummatan wahida da sai ya halici da shi guda ɗaya jinsi ɗaya a wannan duniyan kawai launin ku ɗaya harshen ku ɗaya al'umma ɗaya zai san ku kuma a kan aƙida ta addinin musulunci guda ɗaya amma Allah bai so haka ba sai mu al'umma da wanda akwai ɓangaren mala'iku halitta na al'ummar mala'iku akwai halitta na duniyan aljanu al'ummar aljanu akwai na mutane

wanda mala'iku ya yi su da ya halicce su sannan ba ba ne ba mata ba ne ya ba ba ne ba mata ba ne nan sha ba sa bayan gina ba sa tsari haka Allah ya halicce su da zallan hake. a rayuwa a haka Allah da ikon shi ne zai ya halicci da su kuma da wuta da wuta min harijin min nari samu halicci da su da wuta suna tashi kuma fita suna shiga jikin mutum shiga jijiyoyin jinin mutum su yi saifin yadda jini yake zaga su kai zuciyar mutum gaya maka abubuwa su ci kawo su tafi su yi tsari maka ya sa Allah maɗaukacin sarki ya ce su ci su sudurin nasu bi aljannati annas da yi tsari da aljanu da suke shiga zuciyar mutum je raya masa abubuwa su duka wasu wafi na saba wa Allah da barnatar da shi kuma ya kayar sandin kaza ya tashi ya tafi yayi wanda su kalmata inna shaitana yajri fi ibn adam bajara dam shaitan yana shiga jikin mutum ya shiga cikin jinin sa jijiyoyinsa ya rika zaga yana shi tare da jini yana zaga tare da jini ya je har zuciyar mutum ya yi abu da ta ya ga kuma kan da ta Allah ya bashi wannan kawa sai ya halici jinsi mu kuma ya ɗauki adam ko ya halice mu ga tsuntsaye ga dabbobi ga masu tafiya biyu ga masu tafiya hudu ga masu tafiya shida wani ma ja yake yi kawai ta maciji abu ma kawai kawai to Allah ya yi wannan da mutum ya kalli nan ya kalli nan ya kalli nan Allah na da iko Allah ya gagara misali ne makawai duka Allah ya haka zai zaman aya da al'umma sai shi da kafarta Masu ba da ce ba ka da ka ce sai wane ya shiga uku haka nan ma mai ma ibadan sai ka ce Allah shi wane ya gafarta masa muna kyautata masa su in shi Allah ba bai alƙali bane aka yanki hukunci ta wane ɗan aljanna ne wane bai ɗan aljanna bane ubangiji ya samu cikin imani ya sa ake roƙon Allah kyakkyawan ƙarshen nan kyakkyawan ƙarshen nan kada ji ka haushe kullum a bakin shi Allah sa ƙarshen mu yayi kyau kuma haka ba Allah sa ƙarshen mu yayi kyau Allah ya kyautata ƙarshen mu ya sa kyautata mu da menene kyawawa mai kyau ta ina domin ba wani mutum yake zuwa kiyama ba wani mutum yake zuwa kiyama haka mutum bai taɓa shan giya a rayuwarsa ba ranar kai sai aka sashe ya ɗauka ya kunkuda yana ajiya yana tsallaka mota ta kashe shi a shayin giya zai tashi kuma ita ce kan abin da ya rufe su da ita Allah kyautu ta karshe mu Allah ma maɗaukaki sarki ya ce rashin yubillu man ya sha'u Allah shi ne mai tsarka wanda ya dama bisa adalcinsa wa ya haɗi man ya sha'u ya shirya da wanda ya dama bisa karancinsa da amma kuntum ta'malun wallahi za a tambaye kowa abin da ya aikata a wannan duniya Allah ya ce jiya ya mana tafi mu daina warware alkawari mu rantse mu warware mu yi yarjejeniya mu warware Allah ya ce wala mu aymanakum kada ku bi kiran ku kuke yi da yarjejeniya da tsaura da agreement da kuke yi dakalan bainakum wato wata hanya ce ta samun wato sa'a Allah da tsaya da da da karya alkawari da alamun ba da ha yanzu misali mun ce mutum ya aka yi alkawari da shi wani na kama gidan na a miliyan ɗaya a komai an biya fasayin kawai mutum ya rantsa aka rubuta agreement ya zo ya warware daga baya kawai ya wani ujiri da wani ya ɗora dubu ɗari biyar ya warware na rantsuwan ko ya warware ya iman tana gaskiya wa shigari ya zo ya warware ta ta ba shi kuɗi saboda ba shi kuɗi yanzu wanda ya kashe yarinyar nan hanifa a cikin ya yi confession har da kuka har da kuka shi kadai da shi da shi da shi amma da aka ce gwamnati ta ba shi lauya yana da iko ya ɗauki lauya ya kare kansa babu wanda ya kai shi musawa ya ce ba shi ba da kashe ta saboda za a zauna a tsara masa da an matsa masa ne a yi intimidation nashi ne a masa barazana ne a masa da ba su da kaza duk wannan hanyoyi ne ranta su ke zama su shirya wa mutum abu to hana a kashe masa da hukuncin Allah hana a kwato a wanda aka zalunta haƙƙi saboda shi za a bashi wani abu ya tattar da musulmi ne mai wannan Allah yana ta ha antum haula ijadatu anhum fi hayatid duniya. Allah ce ya ko waɗanda kuka kare su kuka ji jayayya kuka kama ganganu na lauyanci kuka lauye kuka karya nan kuka yi abu nan kuka kare su nan duniya ba su ba Allah ce kamar yujadu Allah anhum yawmal qiyamati amma ya kunu alaihim asima wane ne zai iya zai tsaya musu da a kai su can jahannama akwai mai fitowa yanzu ma ya tsaya musu a cikin Allah ya zai lauya magana ko akwai mai kare su yanzu babu da Allah subhanahu wata'ala to shi ne mutum da faɗi gaskiya ya zo ya rantse kan daga baya ko ya yi alkawari ya zo ya saba da kashin wannan ba a kusa la ta kai mutum ya rantse akan wani ƙarya za a kotuna akwai waɗanda ake zuwa a yi hayansu a ce ya zo ya rantsa cewa shi shaida ne a kan wanda filin da wani ne a ce filin za a baka karko za a baka percentage kaza shi miliyan ɗaya ne miliyan goma ne amma muna so ka zo ka cewa kasan san filin na wani ne kuma kana nan kan aka yi menene kai menene da mutum ya zo ya rantse a kan karya aka kwaci filin na mai haƙƙi a dama wancan abu a aka sallame shi miliyan ɗaya ko miliyan biyu kaga ya yi amfani da rantsuwan nan ya samu jihalan a hanya ta samu wani abu ji a yi a wani karya a cikin za a ba ka za ka zo ka ba da shi ba mutum ba duk jikin da kake su duk mota duk da kake su duk da ba ka da mota da gida da menene zofa rantsi kawai kamar mu sai amfani da rantsuwa don ka samu menene wai rayuwa wai sai hotuna wai su so aikin su ku kuma da shaidan zur rantsuwa ta ƙur'anin nan wanda Allah yana da iko ma suna dafawa wuta ta ƙona su a wajen amma Allah kun san a can ba yace da Allah yana saurin saukar wa mutum azabar da mutum ba da kuma ba su rage a doron ƙasa ba abin da ba a yi ba a bin ba a yi yau a yi a canja dokumen a maka ka sa hannu a yi ke ɗin a ci ga naka kawai a hannu faransuwa ne a yi ke ce a mallaki cikin karayu da mallaki hakkin wani a kashi a kashi kuma wai zaman na shi ta gaske da ake wani da sunan su a kira lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah shi ku daina amfani da rantsuwa ka rika kiran sunan Allah da jiman Allah da kurjinin Allah da sunan shi a yi abu da irin masu karya mara ce a cikin masallaci mutum ya zo ya rantsi da Allah a gaban jama'a kama da marasa lafiya asibiti yana fama da kaza yana fama da kaza a tara mai a tara mai da kyau ya abin shi da ya saba yawo da sai in ta shige shi kaya lafiyayyu masu tsada da kalla da hula sai yanzu a cikin haka mai tsada kai da gani ya haɗa cikin marsu ya ce yanzu yanzu za su ɗauke masa wuta a can da ka ga kayan jikin shi ka ga wanda ya kama da mai marsan din shi da mai kyau suke zo ya rantse ya yi ta kuka ya ce yanzu yanzu su ɗauke masa mota don Allah yana neman dai guzirin da zai tafi da shi kawai wasu da mutane ba ka yi Allah ban yi da mutane na afi ya rika ɗaukar rantsuwa nan domin su wanda su jillahi da zai jira wallahi tallahi na rantsa da girman zafi da za ka je ka ji zuciyan ka kawai ta abin nan ita ka ta bayar kawai ita ka ta bayar kuma yana haɗe yana amfani da shi dakal yana samun income da sunan da rantsuwan Allah da kiran Allah Allah ce da ku yadda da sunana la ta'alun la hurtan li aymanikum tabarru wa taqu tusbihu bainan nas Allah idan mutum yana haka ba da zillatu mun da thubuti kuma kan kana ne akan hanyar da yake ka kana kan tafarki kana kan kiratun musulmi nagartacce in ka wannan to babu shakka ka za ta zare daga hanya madadin da za ta kai ka aljanna da kai wutar da haka da ne ya buɗe hanya bayan da kana kan hanya da kan tafarki malamai sun yi magana mai karfi akan wannan aya wato galiban wanda ga yake zamewa to da yana kan hanya madaidaici ne alaƙarka da Allah tana da kyau alaƙarka da mutane tana da kyau alaƙa da musulunci tana da kyau da mutum tana da kyau sai zo kawai ana cikin haka suka ga rayuwa yadda take jujjuya yau da gobe da ya kama mutum ya zabi hanya kawai ya kama hanyar da wuta ba a auna ayyukan shi a skeli dama kafiri ne da ya zo kawai an taso wuta za shi a cikin auna ayyukan a skeli a kan wanne ya fi rinjaye mai kyau ko mara kyau sun kai ne mummunai su ne za a auna akwai wanda za su ga ayyukansu na alkhairi sun rinjayi na sharri shi nan sai ya A aljanna ayyukan ayyukansu na sharri sun rinjayi na alkhairi sai su je wuta daga dama ya yafe da Allah ya ga dama su je wuta ko wanda kuma ayyukan su ba su zo daidai 50-50 in scaling sun da ake kawa a wannan katangar a araf gini ne da ya raba a jirgin da wuta katangar ginin ɓangaren shi yake kallon wuta a zaba ne ɓangaren shi kanta ke kallon aljanna ni'ima ne su da yake ayyukan su sun zama ko daidai 50-50 yau a juyar da su ku kalli aljanna suna haƙo suna haƙe yawo suna ganin ni'imanta idan su karɓi da biyu a haka a juya su a fuskantar da su kuka a suna jin hucinta da zafi da kiririnta suna wa ina su rufe a tsaruhun ke suna a kabin nari kalu rabbana la ta ji alma la ta ji alma na alƙaunin zalimi aka juyar da su sanar su ya da ka samu dan da je da su aljanna sai su ce ya Allah mu ka rai a samu nan to mu iya dubawa kar mu yare da aiki alheri duba da sun samu ɗaya ya hau akan 61 da aiki alheri da yarin jaya sun ga ina a sun yi aljanna to ya zo wannan 50 wannan 50 ɗaya ne kawai ɗaya da zai ba da rinjaye aikin alkhairi ɗaya da zai ba da rinjaye na alkhairin su samu 51 ɗayan nan suka rasa ce ba mutum kada ya rena aiki alkhairi komen kankancin sa za ka yi akwai ƙarafi wani ya ji shi da ɗayan nan wanda zai zanto shi ko ya rinjayar da wancan shi kuma ana kafa da adalcinsa duba 51 in aka samu wancan 50 sai ya rinjayar 51 sai ya rinjayar da 50 mutum yana da kirki yana ayyukan alkhairi kan san shi da alkhairi 99% da ya yi kuskure ɗaya 1% kawai da da jama'a sun rinjaye da ɗayan nan wanda yake ɗaya ne kuskure sai su rinjayar da shi gaba ɗaya a kan ɗin alherinsa da kirkin su da kani sai a yi ƙoƙarin rufe wancan da yawan da ɗayan nan babu uzuri wani cikin kirki mutumin kirki mutumin kirki ne ina fasa ne alkhairi sai sani kaga yanzu 20% ne kura kuranci da ita ita baya ai ya kamata AT ya rufe alheri ya rufe abu a'a 20 din da jama'a za su rufe wancan shi kuma Allah ka duba nan alherin ɗaya ne kawai ya hau ya saba da na sharrin kawai Allah ya sanya shi aljanna ɗayan Allah ya yi amfani ɗayan Allah ubangiji ya yi amfani ko da ka karkare na misali ka shigo masallaci ka ce za ka rena tahiyatul masjid ina abin na karkare na ina zaune ka ce ka rena subhanallahi walhamdulillah ka na shi ka na kada ka rena ɗari biyu da daga wani kashi kada ka rena fiyo wacce da za ka samu mai sanyi ta ya ta tsaya ma wani ya kare na irin wannan da farko wannan tarwata din bane idan aka dora shi kan misalin ka shi zai ba ka nan zai rinja yadda 50 din da ka je aljanna ta sa manzo Allah ya shi. ko bayan dabino ka kare na in ka shi ba a duk da kace da shi za ka da sadaka kare na ko da rabi ne ka ce wannan zaɓin da dabino na a ya ɗan ni ba ka rabi ni unci rabi kare na domin wannan rikin wata da shi kawai da ana kashe bukata garin tayar garin tayar da kelisa a gobe kiyama ita mutum ta yare na ina shi kamar ya amal misalar zarati khairan khairan yara in aika kuma alkhairi daidai kwayan atom kwayan zarra in kuma alheri ne Allah ce bayyana a tseli da aka zo auna ayyukansa. Kana sharri, aka Karena shi ba zai bayyana. kuma wanda yake renawan kaje ka yi shi yau wallahi wallahi shi ne zai rinjaya ba da 50-50 da kai ina da wannan tsora hawa munanan 51 rena ɗin saboda wata mutum kada ya rena Aljeri, idan Allah ya ce a yi a yi kada ka rena sharri ko sako ke kaji Allah mu yi ɗan wanda ɗan abun karamin kawai eh? kallo kai wani cikin in kai haka so ya rin jaji mizanin ka shi ku ce rika tsara irin waɗannan kullum ku ce ro rika ko kula husnul khatima kyakkyawan karshe kyakkyawan cikawa dan ba san ko wanda za a faro da shi ni lafiya an zo da da din ce ya mutu ya canja kai wani wani yin zare ransa lokacin zare ransa ne yake furta mummunan kalmar karshe ba a sani ba mu sanyi in ya mutu mutunci ba ka rantsuwa da Allah ka yanki mai hukunci da shi wallahi tallahi dan aljanna in ka dan wajen zare ran garaɗaɗin zare ran nan ba ka tafiya ya fuka a wannan lokacin ba ya ci kan kafinci da shirka domin sai ya fito ka shiga aljannan sai ya ba baya sani haka nan ba kafiri idan ya mutu idan mutum mai sako ya mutu da aka ce wallahi ta musulmi ne a mai sako wallahi tallahi dan wuta ne ba ka sani ba ka ya kusa ba saboda haka duk musulmi mai sako yadda ake mu'amalantar shi duk sakon shi da kuma shi idan ya rasu za a masa a masa gata a masa sutura a sashi a littafi a ba mai turare a masa sallah a je a binne shi a ɗauke shi a binne shi a masa addu'a a masa komai cewa ne Allah jikan shi ya muna ji masa tsoro a irin halin da ya rasu A Allah ji duk wani abu da aka karfafa shi aka karfafa shi da Allah aka yi alkawari aka ambaci Allah aka yi agreement kada ka yadda a don wani abin duniya janye da wani alkawarin da kai yadda sarki ya haramta yin haka da wani abin duniya da za ka samu Allah shi duk abin da za a baka a duniya an kaɗan ne ina sai ba mutum miliyan hamsin miliyan hamsin ɗan kan ne miliyan hamsin Allah shi ɗan kaɗan ne kwamfiyar su lahira. Ina na shi na misali, miliyan hamsin ko ka kare ka mutu bar su ai kaga watakila abin da ka ci kawai wata watakila dubu ashirin da a cikin kuma ka karɓa kawai a mutuwar shigari ko bayan sati ɗaya watakila shigari ka kuma duk jin da ka ci saboda daga cikin da dubu ashirin ba wannan kalilan ne ko kuma kana karɓan su bayan sati ɗaya Allah ya rarrabe da su cututtuka kita ya kama kali na shi kuma wannan yau fa da ciwon suga an gano ta galis za a kama wajen ɗari karkashi wannan karkashi wancan karkashi wannan karkashi ina gani tana ji kai jikin tuku masara wanda a ce sa shi ne wannan akwai suga a ciki a ɗaukar duk wani lemun kwalba da ka sani har ju a cikin da shi duk wani abun daɗin a cikin da shi kawai to mai amfani da ta yi kuɗin don girma Allah ba sa ku bashin a kace akwai shiga. ba bashin tuwo akwai shiga. ba bashin dawa akwai shiga. ba bashan kamu ba cin wannan ba cin wannan sai a yi rikicin din ko uku ko hudu an cikin tuwon gujiya kon wake ganye haka sai wata eh, wannan alkama sai tamba wani mutum ba su shi ba kana sa a baki ka ce kai wannan bai mun dole sai shi kana barin su kana koma wancan kana yadda kana buɗe su kana sha mai shan? ya shiya ne za ka gangara lahira in ba? za ka ya natsu yana bin da yanayin instruction da likita saboda likita ce tana sha za ta mutu shi kuma Allah ya ce ko yau ko an jima ko ko da sata in ka kai yamma shi kar ka sir da kanka cikin masu kai asiya in ka kai safiya kar ka sir da kanka cikin masu kai yamma mutum baya tsoron wannan Allah ne ya sa da kaga musu bai likita ya ce a ganin kuma daga yanzu ka iya tafiya mutum ya daina zaki abin ya mashi wannan mai bauri bauri mai mai abin zai rika sha kan daki ba mala subhanallah Allah ubangiji ya rufa mana asiri yana cewa a ah, yace ma inda kuma inda lahi khairun duk wani abu na sakon Allah kai haƙuri duk wani abu na jin daɗin duniyan nan kai haƙuri kai haƙuri ka nemi na wajen Allah na wajen Allah shi ke alheri aljanna ka nemi aljanna da ni'imar aljanna Allah ya baka ita ya fi alheri ka rabu da kimanin ka duka baka duniya ko ka zo ka rabu da duniya na wuri rabu da ita kun ta alamun Allah ce kuna da dabara in kuna da dabara da sani da ilimi to ku nemi mai dawwama a wanda baya dawwama gidan lahira kenan nemi wancan Allah sama'in da kuma kadu. duk da kuma da in Allah mai karewa ne zai kare wata rana amma inda lahi baki abinda ke wajen Allah kuma shine tabbatacce wanda yake wanzuwa da ba zai kare ba shine aljanna duk abinda Allah zai ga permanent ne abu ne kuma a duniya da Allah ya baka temporary ne za ka iya barin shi a kowane lokaci ko shi abin ya baka ko shi abin ya baka kashin jira ka tsarin gida yau da gobe ayyamun ayyamun da ya kada bukatu da rayuwar ta sa ta sai ta koma haya kila kada su kwanta ne yau da gobe daga an ya juya ya samu ka tsarin تلك dawilo a بين nasu Allah ce rayuwa muna rotate tana tana juya ne tana juya yau ta fada hannu wani ta fada hannu wani ta fada hannu wani Allah ce wala nasiyanna alladhina sabaru wallahi tallahi za mu sakan tama waɗanda suka yi hakuri a rayuwarsu ta duniya suka yi hakuri suka cije babu din an yi hakuri akan imani ana cikin masifa an yi hakuri akan imani kana cikin fitintinu ya yi haƙuri ya danne a kan imani domin tsayawa kan bauta wa Allah shi sai ka yi haƙuri shi kan shi ibada Ka kira sallan din ka fita suka je ka yi a dawo ta ba ka yadda da ku kai yi alwala ta da sai an yi haƙuri wannan azumin da muke shi ne a haƙuri in ba Allah ba wa ya isa sanya ka zauna ba ka ci komai da malam ba ka ba iyali ka nesance su ba kai ba abin ka zauna ka ji ciki na kugi wata rana ma sahur in ka tashi a yanki ma ka tsora a haka ba ya isa ya sa wannan in Allah ba in ba neman abin da ke wajen Allah ba hakuri hakuri wajen bauta wa Allah hakuri wajen kamewa da barin sa'a wa Allah kuma yana son kuɗi ba yana son amma hanyar ba yadda zai sai ta hanyar haram ya yi haƙuri ya danna zuciyar shi shi yana sai biya waɗansu bukatun shi da ya leka ya gani sai na hanyar haram ya danne ya yi haƙuri haƙuri kan bari sakon da ba ya ta yi haƙuri cikin bindiga idan ka ɗauko su da su mutane su zuba a ce ta an jiya da jiya wancan ba ta ciki ba. Haka ta waɗansu ba ka ɗansu da kirki ne na Allah da su jagoranta a kuma da kan kamar ki daidaici yau idan ka duba an zame kuma ta zame ta ci kan kuma na neman duniya to fata dilla ta mun zuciya bayan da ta kace a kan hanyar ba daidaiciya da an zame to da hatsari ne Allahumma ya muqallibal qulubi abin a ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata zuciya ta akan addinin ka har mutuwa ta zo maka kana kai baka canza ba addu'an da mutum zai rika yake kenan shi ga yawanci masu kamewa da su da daidai ne to kuma ga da da shi kuma duk da da yana kan yanzu ya same shiryan wannan akwai wahala mutumin da aka sa mai rai zai ciyu wanda ya ce kan fuka bai sani ba yanzu ya gano gaskiyan wata abu da zai riki amma wanda da ya san gaskiyan karara ne yana kai yanzu ne ya bari ya rame kawon shi yana da wahala to in kaje za ka fara wa'azi ta wata da cikin jan aya zai karasa to ya tafiya ka kamo hadisi ana karanta ya zai ce maka hawahul bukari wa muslim wa ibnu majah da abi da kharrajahu hunna sa'i da sahahu al-albani Ya maka ma matsayin hadisi da ka ga maka eh ai ya nuna duka ya sani kuma sai tsara maka wannan din ko ya kanya da wannan Allah ubangiya musulmi asiri Allah rufe wani asiri Allah ya ce to wata zuku su'a ɗanɗani mummunan azaba in kuka yi haka za ku ɗanɗani mummunan azaba bi ma su da kuma an sabi da sakamakon da mutane da hana mutane gano tabarkin Allah madaidaici. Sannan kuma walakum kuna da azabun azimun azaba mai kusan da Allah subhanahu wa ta'ala. Dan za ku ɗanɗani azaba sakamakon da mutane da kuka yi nan kuma ku a karan kanku in cikin kanku da azabun azimun abin da rufe mana asiri za ta ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله بار النفاق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أي ولا تشتروا ثمنا قليلا بعهد الله ولا ku kuskura ku yi sai da alkawarin da kuka ɗauka tsakanin ku Allah domin ba ku abin duniya da duk yadda aka baka a duniya abu ne ɗan kaɗan inji Allah zai kare mutum misali yana musulmi ya yi ridda ba a yayi alkawari da Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yayi alkawari babba ya shiga musulunci ya tafi musulunci nan sai da ya kalmar shahada da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yau da gobe a ruɗe shi duniyan ta ruɗe shi don neman abin duniya ce ya yi ridda ya bar musulunci nan kwata kwata saboda an ba shi wani matsayi an ba shi waɗansu kuɗaɗe an kasa waɗansu alƙawura da ɗaya Allah shi duk abin da za a ka da musulunci nan ya ce samanun wato ɗan abin duniya ne ɗan kuɗaɗe ne ɗan kuɗin in ji Allah kwanciya su abin da kabari na ni'ima musulunci ya gane kada mutum ya yi ga misalin alkawari da ya tsakanin shi da Allah cikin alkawari da yake tsakanin shi da Allah kada ya ridda wala mutum na ina wa antum mutum kada mutum ya yadda ya mutu a tabbace shi kwaciya yana musulmi yana kan musulunci nan Allah zai tabbace ka da kashe da kafirai da yawan kai hari da cikin musulunci na zai jarrabe ka da rashi ina zai jarrabe ka da cuta da ciwo kada kada wani idan ciwo ya maka ya maka maka wai bai samu taimako tsakanin musulmi ba sai ya je coci idan aka sai ka shi ke ya ce shi ya koma cikin addini da aikin suna kamun su sautin na koma shi annabi annabi annabi ayyub Allah ya buga mana misali shekara nawa yayi yana jinya shekara nawa yayi yana jinya ba ta shi ma ta zo ta zane ma garin neman haka da ya alƙawari sai ya mata bulala ɗari shine da ya warke din Allah ya ci tsiya da ta ta ɗaya ko da tsinki tsiyan na in ka su ɗari irin da ya ci alƙawari haka mutum wai da kawai abin duniya ya rasa shi a tashi a tashi idan ku tsaya a addinin shi a tsaya a aqidan shi ana tsayawa mamala wai sun da sayar ya da kawai shi ya bar musulunci ne da ji ku musulmi su da samu ya bar musulunci da ƙara'un shi su kuskure ne shi Allah ba ka mai gori in ba a mai ka ba musulunci nan ba ka mai gori Allah ne zai ma gorin ya shiga ka da imani ina fata an gane ko wannan shine ala tashtaru bi ahdi lahi, samanan qalila to sai a bisa kaddara dama hakuri uku ne hakuri wajen kauta wa Allah hakuri wajen kane kai da barin sarfa wa Allah sai hakuri a bisa kaddaran da Allah ya kaddara maka kana zaune lafiya cikin iyalai da iyayenka da kawai Allah ya da kawai a kawayen gari mahaifi ka kara bude shi kara su mahaifin ka ta yi hatsari an ta shi fito ya yi hatsari ya rasu gidanka ya kone an rasa mata da yara uku dukiyar ta halaka ko kai ne kai ka hau mata za ka ji nan za ka yi hatsari yau yau ina an yanke kafafuwan har wajen gwiwowi da cinya ta koma kan cikin guda yau yau kawai ba ka iya ko hannunka aka yanke ku kawai ko ka rasa ido yanzu yanzu da wani faro ya shiga cikin wani nan duba mu kure da an tsaka gida da waka da waka An je asibiti da aibuwa an duba an duba gaba ko wani cewa ne fa ai gidi cikin sati ɗaya wanda da ya ya tsaka da ido yanzu kawai lahi ɗan jagora yake ganin ka iya kana da lafiyan ka kana da komai ma malam kana jefo ka da shanyewan jiki ya ne ya ne ka kasa mai kamar da cikin ɗaki aka ci da faɗa jikin shi ya shanye magana ba ba iya yi a zauna haka wani fa yakan zauna shekara ashirin sai yadda aka juya shi ya mutum ya iya da wannan kankara kankara an farga ta wanda wanda addini zai shafi yafiya wanda kai da shi abu imani shi zai kashe yadda da kaddara mu kuma kaddara ta daga cikin kullun imani wa tu'mina bil qadari khairihi kai imani da kaddaran da Allah ya kora maka da khairi da shi duka yadda kawai Allah ne irin wannan hakurin su sun fuka kafin samu lada da yanzu a samu aljanna shi Allah ya ce wala najziyanna um ajrahum آه، ولا آه، نجزين الذين صبروا انساك والله والله ان جعلنا الواو للقسم لا لام آه، القسم في مدى نون التوكيد الثقيله كل هيك فرصوا ان شو عشان تذكري باتو دلادا ما في كاون سبب عديد تكريك تعالى الدنيا سبب عديد تكريك تعالى الذي ساتر مقبش الذي كان أجل صالحا ka karanta wannan? eh? da saura saura eh da saura eh mu je من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نعم أنت مدوكة تركي من عمل صالحا duk wanda ya aikata aiki na farai in zakarin namiji ne ko unsa ko mace ce ba huwa mu'minun yana da imani ya to fara nuhi yanzu za mu rayar da shi in ji Allah rayuwa kyakkyawa tsarkakakkiya da ɗaɗɗar rayuwa in ji Allah tun kanan duniya za ka ga mumini mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah wato za ka gan shi da ne komai nashi yana tafiya komai nashi cikin fara'a za ka ganin shi a kakule fuska a ɗaure ko kamar damuwa bakin ciki frustration ba za ka taɓa samun shi da wannan ba haka nan ma ya koma tahira Allah ya rayar da shi kyakkyawar rayuwa cikin aljanna Allah ya sanya ka shar'i duk aikin ka da shi mai tsaro sai ka hada da imani wani kafirin wanda bai da imani ba bai yi imani da ba ya fi wani musulmin ayyukan kwarai wani musulmin ya fi shi da imani ne ya fi shi da imani aikin da kwarai ka sai ka hada da imani nace wani ziyan nahun za mu musu da ladansu da ahsani makarun ya abdun ba su kwafi kyawun da aikata a wani rayuwansu a duniya Allah da fahimta Allah su ya mutu da fara yafi dai a sanar sai mu dace mu na yau kamar haka assalamu alaikum ala Allah ya dafa maka ni dan shekara ashirin da biyar ne na kusa yin aure dan ba da dakewa ba domin ina da wadda zan aura kuma ina son ta sosai amma yanzu wata rashin lafiya ta kama ni wadda zai zama cutarwa a gare ta idan sun yi auren ana ina bukatar shawara game da mafita. da da auren da za a yi kuma kake cutarwa ne a gare ta sakamakon wani rashin lafiya kyale ta kyale ta ne musulunci na ce labarara barara wa la zirara zararu yuzal in cuta ta kaukoji ana da ita to tafin ta kankan sai a kare kusan irin rashin lafiyan kuma wanda ce cutarwa ne a gare ta kuma ta ce telefon kuma ta ce in ka aure ta ta kuma ciwon nan cutarwa ne a gare ta sai ka tsara nuna mata so din a ka auren domin ta tsira daga wannan rashin lafiyan ko cutarwa ne kai ta san irin shi din kuma la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dan ko zai zama zanto mai imani ba ya so ba ɗan uwan shi musulmi abin da yake so wa kansa ka cutar da shi shi yana da cikin binciken aure kamar Allah bayan ya halicce mutum mu mutane ya ta ma sai ya yi mu zallan baƙaƙe ko ya yi mu zallan farare ko ya yi mu zallan jajaye ya ma ga mutanen ba ɗaya uwa ɗaya aka fito farare ga su tura waɗannan jajaye larabawa waɗannan ce mu kenan amma komai namu iri ɗaya ne a batu da zai kwanta rashin lafiya rasa jini a cikin mai da rashin fata aka bashi wata sa mai zai tashi zai miƙe da dayari ne ya bukin ba haka Allah ya wanda zai ya zama so menene wa ayatihi da aku menene alfinatikum wa alwanikum yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu ta'ala sabawan harshen wajen yare da magana da kuma bambancin launin fatan amma duk waɗannan halittun Allah shi babu wanda ya fi a wajen Allah shi da lahi kafin wanda ya fi wani a wajen Allah shi ne wanda ya fi tsoron Allah sa ka a larabawan da aka aka aiko a ciki ko abu jahal dubu ta suka ji Lahab mabila aljahin fata da Ethiopia aljanna ne ko addinin na wanda ya rike shi ya aiki da shi ya yi imani da shi Allah ce da na da dama kuma sai kun sanya kun aƙida babu kafiri babu ba yahudi babu mai aƙidan kiristiyaniti musulmi ne kawai mai bauta wa Allah amma Allah ce ban so haka din ba ban so haka dole akwai rabon jahannama ya rufe asiri ya kare mu akwai rabon ku aljanna kana wannan ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala law sha Allah Allah ce da Allah ya ga dama da da ya halice ku ya sanya ku ummatan wahidatan al'umma guda ɗaya kawai a kan kimani da tauhidi da babu mai saba wa Allah lakin Allah walakin sai da Allah a bisa ganin damansa yudillu man yasha'u sai ya ɓarga wanda ya ga dama da ta faɗi daidaikin wanda bai da rabu a ya haji man ya sha'u Allah ya shirya da wanda ya ga dama faɗin Allah ne ba ta kuma ne kamar yadda na sun ta yanzu dukkan mu inda ta muka kalle kanmu Allah ya yi mu musulmi kawai ta tashi ka kanta musulmin kawai Baiwa ne na Allah, Allah ne ya soka da musulunci. ta cika waɗanda ba musulmi ba abuwa ɗaya gidaje ɗaya compound wani sa'i ɗaya ma gida na kallon gida na ɗaya a yi wasan kasa ɗaya a yi ɗanga, a yi firamari a yi secondary a yi sai da mutum girma a fahimta wannan fa shi ni musulmi ne masoyin Allah masoyin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masoyin alkur'ani wannan abokin wasan kanka kuma ya tashi ya gan shi kawai shi ba musulmi ba ne shi kirista ne kawai kan annabi bai san musulunci bai san alkur'ani wancan ya tashi ya gan shi bai san kiristiyaniti ba bai san musulunci shi kawai yake so ya yi shi to idan ka duba kai da Allah ya ba ka musulunci da wancan da Allah ya ba shi ba akwai wanda ya saya da kuɗin shi akwai inda karfin tuwonka ne ya baka musuluncin nan akwai inda kuɗinka ne ya baka a'a akwai inda dabaran ka ne ya baka a'a wallahi Allah ne ya saka da shi shi Allah ya cewa ya kan shirya da wanda yake so ya kadda wanda yake so to rabo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ta ya da a kafin din da mutuwan shi sai Allah ya ba shi musulunci a dai minute ya cika a kai wani kuma sai ka samu Allah ya ba shi musulunci na dan kusan shekara ya canza ya ji da musulunci ya shiga kafin shi mutu a kai ina hada da ya amalu bi amali ahlil jannati وما يكون بينه وبينها إلا ذراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إن أهلكم يعمل بأمر ahalin nar ma yakun bainahu wa bainaha illa zira'un yasbiqu alayhi alkitab wa ya'malu bi amali ahli aljannati wa yadkhuluha Allah sallallahu alaihi wasallam yace kayan ku ya tashi yana ayyuka na alkhairi yana ayyuka na da'a da biyayya da addini da ibada tiryan tiryan tiryan tiryan sai ya rage tsakanin shi da aljanna din a hannu kawai kai kawai littafin ya riga ya cewa Allah ya kaddara dan wuta ne a daimini din da ya rage ya mutu sai ya canja ya koma irin ayyukan yan wutan don ya yi sai da Allah ya kaddara masa na cewa dan wuta ne tun fil asal sai ka ya canja ya kama ayyukan yan wuta sai ya shiga wuta wani kuma sai ka ga ya kama ayyukan wutan ayyukan da suke kai mutum wuta kasan su yake rayuwa kan kafirci da shirka da abin nan ya zo da mutuwa ya rage jira'i guda sai littafi ya ya ce a fukar aljanna ne sai kaga ya canza a wannan lokacin a wannan takwararren lokacin ya dama aiki na yan aljanna da musulunta ya yi riko da ibada da da'a ya mutu a kan Allah sanya shi aljanna. Wannan kuma Allah shi ni nike haka. kuma ko wanda yake kuka tun kali musulmi ne muke na musulmi wani ya taso tun kali kafiri ne muke na kafirin ko wanda ya taso a musulmin ya karasa a kafirin wani ya taso a kafirin ya karasa rayuwarsa a musulunci Allah shi ni na ce ni na ce wannan abin da na ga dama din in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wala tusqalunna na rantse muku da girma na da izza na da dace na wallahi tallahi in Allah na tambayi kowa ga kiyama na tsayi da shi a gabana kun tambayi kowa amma kun tuntuɓarun a kan abin da kuka aikata a rayuwarku na duniya positively or negatively duk abin da mutum ya yi mai kyau da mara kyau Allah ya rantsa da girman shi da izza shi ya sai da kowa ya tambaye shi filin alkiyama menene sai menene kai shi kafiri ba a tambayan shi shi kafiri da samu yana da lafiya ne lafiyayye bai ga wata cutar da za ta ciya raban wanda zai aura Allah ubangiji da yaye maka wanda ubangiji ya sa ka fara ne Allah ubangiji ya sa maka da alkhairi bisa wannan tunanin da kai na alkhairi tambaya ta na ce assalamu alaikum kafin malam na ji wani malami yana cewa idan ana sallar tarawihi sai mutum ya yanke ba a idda shi da shi ba ba a gama tarawihin da shi ba aka yi har yi da wuturi kenan ko kuma bai man liman ka yi da wuturi ba ya bari sai ya ji gida to bai da wannan tallar tarawihi sai dai in ya bi liman da farkon sun har zuwa ƙarshenta idan ne ya samu sallar kuma shi ne za a ba shi gadon tarawihi to ma'an ina neman kare bayani da rubuta cin haka ne hadisai ne guda biyu Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kama ramadana imanan wa ihtisaban kufira lahu Idan bidan a wata riwaya man kama ma imani wanda ya tsaiwan tarawihi tare da liman tare da liman a cikin tare da shi to nan ne za a gafarta wa mutum abin da ya aiwata na zunubai amma in ka yanki kawai za a ba ta ladan sallan jinki da lafiya ta wannan abin da ake so in imanan wa ihtisabu din nan na a gafarta da zunubai ba zai samu ba sai riwayar ta ce wanda ya tsaya tare da limamin shi a sallan tarawihi bai yanke ba haka shi ta yi da wuturi za a ba shi ladan kiyamu laila a ba shi ya dai ya yi tsohon daren ne gaba ɗaya idan aka tashi daga wannan tarawihin kake gida ba a bukata sai ka yi wata sallah da ka ɗauki Qur'ani ko azkar ko waɗansu ayyukan da istikari da makamantansu da azkar na ambaton Allah da su tasbihi da ailala da karatun Qur'ani kai kai a madadin wannan da kai tare da liman nan ka ta garanti da izinin Allah ka mutsewan daren gaba ɗaya ita ji nishaɗi ya taso kuma bayan cikin dare sai ka kama wani nau'i da tun da ibadan kala-kala ne ana nau'antawa ba a so mutum ya mai cewa ɗaya kawai na hesa nemo ƙur'ani kai ta kanta istikari rajala tabihi saukala da makamantansu to mutum ana kan tawihi kai idan ka gudu ka ina ita matsalan mutane wani ka kallo zai biya kalla eh wani kallo wannan abin da ake kokari da shi wata ɗaya ne kawai ka haƙura mana a jingin da komai ai tura da yahudu shi yasa suke sa waɗansu program a cikin watan ramadana domin su daɗe da daga wannan alherin da ake samu Iya da abinci da kaza abinci ba wani da ma wani kaza ba da wani shiri ba za ka iya ta hana kanka yiwa a wahalar da kanka a neman lada ko ba za ka iya hana kanka kusan wani european club na mashi da ake da makamantansu sai ka gudu kan karfin ta shi ta a yi shi kafin liman ya idan gara ka yanke ka ne ka dalla ne kuma yi zai samun musulmin da shi mushrikin أمر أعداءنا وأتعف أعداء الدين يا أخي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين أن رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين